وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ku tabbata a cikin gidajenku, kada ku fita daga cikinsu ba tare da wata bukata ba, kada ku bayyana kyawunku, kamar yadda mata suke yi kafin zuwa musulunci, ta yadda suke bayyana jan hankalin maza, ku yi sallah a cikakkiyar kama, ku ba da zakkar dukiyoyinku, ku yi biyayya ga Allah da manzansa. Hakika, Allah yana so ya tafiyar muku da cuta da ƙazanta, ya ku mata annabi, ya ku iyalan gidansa, yana so ya tsarkake zukatanku ta hanyar yi muku ado da kyawawan ɗabi'u da nesan taku daga munanan ɗabi'u, tsarkakewa cikakkiya ta yadda babu wata ƙazanta da za ta yi saura.